يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن na tafsirin تفسير القرآن من a cikin سورة النمل wadda ajiya mun kwana ƙarshen aya ta 47 tattaunawa tsakanin annabi salihu alaihi salatu wassalam da mutanensa waɗanda ba su yi imani da Allah ba irin maganganu da annabi salihu yake musu domin jan hankalinsu zuwa ga imani da irin martani da suke mayar ma annabi salihu alaihi salatu wassalam na huce haushi akan abin da yake kiransu zuwa gare shi shi yana kiransu zuwa ga jin kan Allah rahamar Allah su kuma suna kiran shi zuwa ga azaba da kuma kunci irin na rayuwa domin kauce ma tsarin Allah fadawa cikin kunci ne bayan annabi salihu alaihi salatu wasalam ya kiraye su sai suka ce to mu dai mun camfe ka da kai da waɗanda suke tare da kai akan imani domin matsalolin da muka fara ciki a rayuwa ba su fara addaban mu ba sai da aka fara wannan da'awarka ya ce musu a ah, waɗannan abubuwa da suke faruwa da ku sha'ani ne na Allah ni ba a hannuna suke ba samar da alkhairi ko samar da sharri ya ce baya wajena wannan al'amari ne na Allah Allah ke aiwatar da shi yadda yake so akan bayi sakamakon aikin da suka aikata kala yace ba irukum ilallahi tafi tamfanku da kuke tamfa yace wannan wani abu ne da yake wajen Allah ma'ana Allah ke aiwatar da waɗannan abubuwa amma ni annabi salihu ban isa in kawo muku wani abu na damuwa ko waɗanda suke tare da ni su kawo muku wani abu na damuwa ba bal antum qaumun tuftanun ku dai mutane ne da aka jarabce ku da wata irin jaraba a cikin rayuwa Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta 48 Allah ya mana jagoranci Allah ya sa albarka a ciki to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وكان المدينة تسعة أمثيل يرسلون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لربه ما شهدنا مملك أهله وإنا لصالحون ومكروا مكرا الله أكبر الله أكبر fil madinati tis'atu rahatun yufsiduna fil ardi wa la yuslihun Allah yace a cikin wannan gari na Annabi Salihu alaihi salatu wassalam Allah akwai waɗansu mutane guda tara waɗannan mutane Allah yace yufsiduna fil ardi wa la yuslihun aikin su barna a bayan ƙasa Allah yace ba su gyara ma'ana duk abin a gyara ne a kyautata ne su babu hannunsu a ciki duk abin da za su shiga ciki ƙarrani wa kana fil madinati tisbatu raqin Allah yace a cikin wannan gari na al Salihu alayhi salatu salam, Allah yace akwai waɗansu mutane tara yufsiduna fil ardi aikin su karna a bayan kasa wala yuslihuna Allah yace ba su kawo gyara ka san wani iya abin da ya iya a rayuwa kawo karna kawai duk abu idan gyara ne bai iya ba duk abu idan za a samar da gyara ne baya shiga ciki amma duk abin da za a kawo barna yana cikin wannan barnan Allah kalu waɗannan mutane sai suka ce ta kasa mu billahi ai ta halaku billahi dukanku ku zo ku haɗu ku rantse da Allah lanubayyi kannahu wa ahlahu ai lanaqatulannahu wa ahlahu cikin dare za mu je mu kashe annabi salihu da mabiyansa da iyalansa baki ɗaya daya thumma lanaqulanna liwalihi sannan in gari ya waye sai mu ce ma waliyansa waɗanda za su bi bayan jininsa ma shahidna mahalika ahlihi ai ba mu halarci inda aka yi wannan kisan ba ma'ana ni rabona ma da wannan anguwan ai namanta rabona da inda wannan abin ya faru har na manta ma shahidna mahalika ne ba mu halarci inda wannan abin ya faru ba wa inna la sadiqun kuma abin da muke faɗan nan gaskiya ne Allah ya ce wa makaru makaran Allah ya ce sun yi makirci makirci mai muni wa makarna makaran Allah ya ce mun yi musu martani akan makircin su da makirci mai muni inda Allah Allah ya ce wa hum la yashkurun lokacin da muka shirya musu namu Allah ya ce ba su sani ba kai duk abin da zaka shirya wa addini duk abin da zaka shirya wa masu addini lokacin da yake shiryawa ai Allah yana gani to amma lokacin da zai sa maka talalarka kai kuma kana gani shi ma baka gani idan da kasan, za a je a yi karo da kai a mota daga nan zuwa alkaliri ai ba za ka shiga motan ba to amma karan an riga an shirya shi har an sa hannu a kansa za ka je ka biya kuɗin ka shiga motar a je a yi karo da kai Allah ya ce wa makaru makaran sun shirya makirci mai muni wa makarna makaran Allah ya ce mu ma mun shirya musu martani na makirci akan makircin da suka aikata wa hum la yashkurun Allah ya ce lokacin da muka shirya musu Allah ya ce ba su sani ba dukkan waɗanda da addini ne manufansu ba to addini cikas ne a rayuwarsu kun gane magana wannan ita ce ka'ida idan ga mutum ya damu da addini idan ka ga mutum ya yi makirci ma addini ba damuwarsa ba ne to addini ya dame shi dukkan mabarnaci yanzu babu yadda za a yi yan jira masu so a dinga wa'azi domin wa'azi yana cin karo da maslaharsu duk wani mabarnaci wanda zai gina hotel ana zuwa da ƴaƴan mutane da matan mutane babu yadda za a yi ya so a dinga wa'azi kun gane magana duk wani mabarnaci to wa'azi matsala ce abin saboda haka duk hanyar da za a bi a tatile wa'azin to zai yi iya kokarinsa imma da dukiyarsa imma ta hanyar makirci ya yi makircin da za a tatile wannan wa'azin domin wa'azi iya abin da ake faɗa a ciki shine a hana laifi to mai laifi kun ga aibare su wa'azi ba so duk annabi da ya zo duniya duk manzon da Allah ya aiko shi zuwa al'ummarsa ba a taɓa samun wata alƙarya ba ba ce sai da manyan alƙaryan suka yi yunkurin halakar da wannan annabin ko manzon domin Allah cewa yake yi wa hammad kullu ummatin bi rasulihim li ya'khuzuhu Allah yake wa hammad kullu ummatin rasulihim li ya'khudhuhu ai li yaqtuluhu Allah ce kowace al'umma sai da ta yi yunkurin ta kashe manzon da ta aiko mata saboda mene saboda abin da zai faɗa yakan ci karo da maslahar su ai ba annabin da zai ce bari in je in yi duka don ba a amfani da na. to amma faɗan wa'azin kawai shi ke sa a yi makirci Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari wa qad makaru makarahum wa inda Allah makruhum Allah ya ce wa kakaru makarahum hakika kafirai sun shirya masa makirci irin makircin su mai muni wa inda Allah makarrum Allah ya ce amma wannan makircin sakamakonsa aiwatuwansa abinda aka shirya ya faru sha'ani ne na Allah in Allah bai ba da izini ba duk abin da aka shirya ai ba zai faru ba Allah sai ya ce wa in kana makruhun litazula minhu aljibal Allah ya ce wallahi makircin da suka shirya maka in wa dutse aka shirya wa makircin to dutsen zai gushe daga inda yake inji Allah jama ku gani ka ce wa dutsen uhudu aka shirya wa Allah ya ce wallahi sai an ga bayan dutsen uhudu Allah ya ce amma ni nake karewa wa in kana makruhun litazula minhu aljibal ce makircin da suka yi wallahi dutse zai iya gushewa saboda wannan makircin ba mutum ba in wa dutse aka shirya ma wannan makircin Allah ce wallahi za a ga bayan dutse amma kaga Allah sai kai shi yasa wallahi tallahi wallahi da mai da'awa zai rike ya samu kariya daga sharrin masu makirci shine ya don Allah ya yi don Allah wallahi idan ba don Allah bane kai ma idan ka saka siyasar ka cikin da'awar na rantsa da Allah sai sun ga bayan ka domin Allah ko aikin Allah kake yi in ba don Allah kake ba babu ruwan Allah da aiki ko aikin Allah ne in ba don Allah kake ba Allah ba zai taimaki aikin ba Allah yake wa idiyan kuru da kallabi na kafaru da ya fi tuka wata ran ne kuraishawa aka je aka haɗu aka haɗa ƙurishawa ɗin daga masu kuɗinsu masu mulkinsu makiransu iya wanda ake ganin idan an haɗa kai da su da a yi maganin dawar manzan Allah haka da aka zauna ana nufin ce to wannan abu da Muhammad ya zo da shi idan ba mu taka mishi girki ba abun nan ƙarshe zai zo ya fi mu abun nan zai zo ya azube mu ya kamata mu ɗauki mataki a kai Allah ya ce wa iryam kuru bika allazina kafaru Allah yake katina ka ambata mu al'ummarka lokacin da waɗanda suka kafirce ma Allah suka haɗu suna shiri suna shirya makirci marayuwarka da tsawarka li yusbitu ka ya hadisu ka domin a kai ka waɗansu suka ce ai kafin kurkuku a kama su gaba ɗayan su a saka su a cikin kurkuku a kule su sai mutum ya mutu a fito da shi wannan zaman harshe ɗan ya ya zauna wayan suka ce a'a abun suna yin su da kishi a zuciyansu yake ba a cikin tunaninsu ba wata ran za su iya zuwa su kwalla su fidda su aw ya katuluka waɗansu suka ce to a kashe shi man kawai a huta aw ya kurjuka ko kuma a fidda kai daga cikin alƙaryar Allah ya ga sunan ana ta tattaunawa wa yamkuruna wa yamkurullahu Allah ya ce suna shirya makircin su Allah na shirya musu martanin makircin da suke yi wallahu khairul makirin Allah kuma nashi makircin ne yake haka ne ko ba ka ba haka ne sai kun shiga mota za ku je ku yi maguɗi a wani gari sai hatsari ya faru ba shi kenan ba da na ku da nashi wanne ne zai ci Allah ya ce an da zan ɗauka a kanku Allah ya ce shi ne mafi ta'asiri a kan ku abin da za ku yi wallahi wannan garin makka da ake mitin cewa a fidda manzon Allah a fidda wane ne a koriwa ne a koriwa ne kwatsam sai ga garin makka ta faɗo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau manzan Allah shi ne mai maka duka har su kalal da kaji ake cewa bilal ba babban bawa har bilal kafin ya mutu sai da ya zama gwamna wallahi eh to kirki jama'a ku saurara duk abin da za ka shirya ka yadda abokin kasuwanka kafin in kasuwa ma akwai makirci daga inda aka ga wannan Allah ya albarkaci kasuwansa ya fara tashi abubuwa sun fara bunƙasa waɗansu har ta suke yi wai don su kushe shi ana yi ko ba a yi ana yi daga inda aka ga abubuwansa ya fara haɓaka bara ya tafi aikin haji bana ya biya aikin haji to wani kawai wannan abin sai ya dame shi sai a je a kullo wani kulumboto a kwantar da shi ko a nakasa shi a yi mishi wani abu da za a cutar da shi saboda mene saboda hasara wani kuma a ofis wani kuma a wajen sana'a kowa da irin nashi musharrin makirci wannan sunnar Allah ce wadda ba ta canzawa Allah ya ce in dai aka haɗa kai da kai haka ma wani makirci to makircin sai ya shafi ka jama kun fahimta wala yahiqu al-makaru sayyi'u illa bi ahli Allah ce duk inda aka shirya wani mugun makirci Allah ya ce wallahi zai sauko ne akan waɗanda suka shirya shi ɗan uwa muna fahimta in dai makirci wai an taba zama da kai a wani shago ko a wani ofis wai aka yi magana a cikin wani a ma'aikatar na rantse da Allah sai kariya bashi wannan sunnar Allah sai ba canzawa wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ali yadda Allah ya ajiye ka abun ka ci abinci shi ma ya ci abincinsa babu ruwan karshe abincinka baya hannunsa abincinsa abincinka baya hannunsa jama'a mun fahimta kar ka yadda a ce wai wani ya dame ka a rayuwa wai har yau kana kullan me za ka yi domin ka'ida ce ta Allah abin da ka shuka shi za ka girba jama'a mun fahimta wannan ita ce ka'idar da Allah ya ajiye akan bayi idan ka je ka shuka taba duk ka da Allah ya ce zai tsirar maka da alkama ba taba ne zan idan ka shuka alkama kuma dan Allah bai son ka sai fitar maka da ƙara kun fahimta duk yadda kake ganin kai kana kusa da Allah wallahi in ka shuka taba taba ce za ta tsiro jama'a mu fahimta kuma duk ta ka lalace ka dawo kan hanya idan ka shuka alkama wallahi alkama ce za ta fito Allah ba zai ce to tun da ba ni son ka ka shuka alkama bari in fito da taba a wajen ba abinda ka shuka wallahi shi za ka girba abinda ka shuka shi za ta girba ga kace a rayuwa wallahi tallahi ka rayuwa kanka ne idan alkhairi kai wa kanka kake yiwa? idan sharri kake yi wa kanka wa kanka kake yiwa? wani iya iya da musu a rayuwa abokan aikin yana cin haushin wani yana cin haushin wani yana jin haushin jarin wani yana cin haushin sana'ar wani duk da damuwar mutane hasada ta da bai baye shi a zuciya shi bai so wani ya biya ci gaba haka ne to kai Allah ya baka mota Allah duk garin kwamar bashin garuwanka kai kira da shi to ina ruwanka kuma wani a bashi rahama ce ta Allah Allah ne ke kacawa a yadda yake so haka ne ku ba ta amin to wannan shine illar makirci illar makirci Allah yake wa makaru makaran sun yi makirci makirci mai muni wa makarna makaran Allah ya ce mun mayar musu da martanin makircinsu wa hum la yashkurun Allah ya ce amma lokacin da muka musu wannan talalan Allah ya ce ba su sani ba fanzur kaifa kana aqibatu makarihim Allah ya ce ka duba yadda karshen makircinsu ya kasance anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ya ce mun markada su da mutanen su baki daya wallahi ɗan uwa yana daga cikin abinda nake gaskata Allah Allah ne nake gaskata annabi Muhammadu manzon Allah ne wallahi ban taba karanta wani abu a cikin alqur'ani kuma naga wani abu na faruwa a duniya ban ya dace da na qur'ani wallahi ban taba yi ba yana daga cikin abin da ke kara min yaƙini wannan alkur'ani Allah ne ya da shi wallahi duk abin da Allah ya faɗa idan ka kalli yadda rayuwa take na rantse da Allah abin su ya hau kan doron aya yadda Allah ya faɗi ta wani baya saba duk hanyar da ka ɗauka wallahi haka za a yi alzaku min jinsin amal shi Allah idan ya zo zai maka martani Allah idan Allah ya zo zai maka martani akan aikin alkhairi ko shari wallahi hatta irin yanayin da kai aikin da irin yanayin yake saka masa kun gane magana idan ka taimaka wani zo ka karɓa to Allah in ya zo zai biya ka sai ce maka zo ka karɓa ba zai ce ya ka ba kun gane magana sai fakuruni fakkuruni askurkum sai ce in tansurullaha yansurkum kaga sai ce in tansurullaha su min sai zan zan ka a aljanna sai dauki irin kalmar tansuru da ta yi sai ya ce na sai ce wa makaru makaran sai ce wa makarna makaran innahum yakiduna kaida sai ce wa akidu kaida duk abin da kai hatta Allah in zai mayar maka da sakamako sai ya faɗi irin kalmar da aka yi amfani da shi a aikin sai ya yi amfani da irin lafazin ya ce irin wannan don maka يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفضلوا في ya فاسووا. الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني ده الله إذا قيل لكم تفضلوا في المجالس dan aka ce kuɗin dan bubbuda a wajen zama wani ya samu ya zauna fasabu Allah ya ce ku dan sai Allah ya ce yafsihillahu lakum kuma Allah zai dan buda muku irin lafazin aikin da kai to haka Allah yake saboda wai in aikin ka sharri ne ka ringa rubuta a diyari ka ringa ajiye kayan wallahi zaka ga abin ya bullo maka ka san alƙairi idan alaikos kai Allah sai ka ga abin ya bullo maka abinci idan sharri alaikos kai wallahi har bautin ka zai biyo kai fito maka inda kai domin yana tare da kai Allah ya ce fanzur kai fa kana akiyatu makaihim Allah ya ce ka duba yadda karshen makircin su ta kare anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ya ce mun markada su da mutanen su baki daya ka tilka buyutuhum kawiyatan bima zalamu Allah yake aikacin gidajen su empty Allah yake babu kowa bima zalamu ai bi sababi zulmihim saboda zalincin su inda Allah Allah ta yace inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun akwai abin daukan wa'azi akwai aya cikin wannan ayoyi da muka karanta ji Allah ga mutanen da suke da sani game da sha'anin Allah wa anjayna alladhina amanu Allah yake sai muka tsere da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun waɗanda suka kasance suna takawa in ji Allah Allah ya samu dace to sai Allah ya ce Allah ya ce wa lutan isara da kaumihi Allah ya ce kuma haka annabi lut alaihi salatu wa salam lokacin da yace da mutanensa aka atuna alfahishata wa antum tubsirun yace yanzu za ku dinga zakke mu alfasha kuna gani wannan mummunan aikin za ku dinga zakke wa mazaje ɗan uwanku yace kuma idan ku bi ba rakunu ba rakkanuwa kuka samu ba wa antum tubsirun kuna gani a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa yanzu za ku dinga wa maza da sha'awa ko kuma bayan mata bal antum qaumun tajhalun yace lalle ku mutane ne da kuke da mugun jahilci Allah ya tsare ni rayuwa ta jahilci ta dabbanci ta kare akan dan luwadi eh, rayuwa ta dabbanci rayuwar dabbobi ta kare akan dan luwadi الله يسألني الله يسألهم بل أنتم قوم تجهلون يتي والله يكون متانيني ايكين جاهل سيئن يا الله أتفهم قولوا ميمون تنسى كفشي مش Allah ya ce ba ma kana jawaba kaumihi jawabin mutanen annabi lut alaihi salatu wa salam bai kasance ba ma'ana ba martanin da suka mayar ma annabi lut illa an kalu sai kawai cewa da suka yi akhriju ala lut min qaryatikum ku fidda ma'ar lut daga cikin alƙaryarku ma'ana abinda zai muku abinda zai fi muku sauki kawai lut da shi da mutanensa a fidda su ba shine karanta ba la illam tantahi ya lutu la takunanna minal mukratin suka ce lutu in dai har ba za ka hannu da wannan wa'azin ba to za ka samu kanka daga cikin waɗanda za mu fit da su to a nan? Allah ya ce fa ma kana jawabin qaumihi jawabin mutanen annabi lut bai kasance ba illa an kalu sai cewa kawai da suka yi akhriju ala lutin min qaryatikum ku fit da mabiyan annabi ku fit da mabiyan lutu daga cikin alƙaryarku innahum unasun yatatsahharuna ai su mutane ne da suke tsarkaka ma'ana mutane ne da ba su son a dinga wannan mummunan aikin ya karanta to a fitar su mu zauna a garin mu mu kadan mu Allah ya ce فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا wa an na abu haramu Allah ya ce sai muka tseratar da shi da jama'a ta baki ɗaya. in lamar atahu wadda kawai bai tsira daga cikin jama'a ba Allah ya ce sai matarsa jarna haminal kabirina Allah ya ce mun kaddara ta daga cikin waɗanda za su wanzu a cikin garin azabtar da su wa na alaihim makara Allah ya ce kai muka yi musu wani irin ruwa ruwa na azaba fasa a makarul munzari Allah ya ce ya munana wanda aka yi ma waɗanda aka gargaɗe su suka ki gargaɗuwa in ji Allah jama'a mun ji ko Allah ya ce ya munana ruwan da aka yi ma waɗanda aka musu gargaɗi suka ki gargaɗuwa suka ki ɗaukan wannan wa'azi Allah ya samu dace mun yi kisar annabi Lut a suratul shu'ara kusan da faɗi sosai Allah ya samu dace to sai Allah ya ce والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى Allah ya ce kulil alhamdulillah, a ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi alladhina safa amincin Allah ya tabbata ga bayinsa wanda ya zaba kun bayinsa to amincin Allah ya tabbata gare su Allah ya ce manzon Allah yi addu'a kai addu'a wa sauran manzanni baki daya eh shine ma'anan subhana rabbika رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya ce kulil hamdulillah ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wa salamun amincin Allah ya tabbata ala ibadihi alladhina safa ga bayinsa wadda ya zaɓa zaɓaɓɓun bayinsa su ne manzanninsa da annabawansa Allahu khairun amma yushrikun Allah yace Allah shine mafi alkhairi ko kuma abinda mushrikai suka rike suke shirka da shi Allah yace ku tsaya ku yi tsam ku kalli rayuwarku Allahu khairun amma yushrikun Allah shine mafi alkhairi a rayuwarku har ku mushrikai Allah yace ku tsaya ku kalli rayuwarku wa yafi amfana da ku wa yafi samar muku da alkhairi Allah ko kuma ababen da kuka rike kuma bayan Allah ba muna fahimta wai ka tsaya ka kalli kanka da Allah da gidanka wa yafi amfanin ka to wai me yasa biyayyan da kake ma mai gidanka ya tsara biyayyan da kake ma Allah tambaya Allah ki jama'a mun fahimta wai da Allah da mai gidanka waye yafi amfanin ka Allah ya kalla kai sai ka bada ansa dole ka ce Allah shine yafi alkhairi gare ka to wai me yasa kake jin wani sau da kafa sama da yadda kake bin Allah in dai amfani ne Allah ma aya maka in dai amfani ne Allah ai ya samar maka da amfani ba shi Allah ya samu dace wannan yana ɗaya daga cikin abin da mutane da yawa suka gara fahimta a rayuwa wato Allah ya cancanci a bauta mishi ta kowace duk fiskar da ka kalli bauta za ka ga inda dacewa ne a bisa adalci Allah ne ya cancanta a bauta mishi da gaskiya ta kowace fiska ta kowace fiska yanzu sai ka samu misali ɗan mutane ne babanka shi ya fi kowa cancantan hakki a kanka saboda wahalan da ya maka ya tsara wahalan da wani ya maka amma idan ka dawo ka kalli harkar karatu na ilimi sai kaga kuma ga wani ya koyar da kai abin da babanka bai koya maka ba jama kun gani wai duk alkhairin mutum a kanka ko babanka ne sai ka samu a gefe an samu wani duk da na mahaifin ya yawa amma an samu abin da wani maka wadda babanka ba zai iya maka wannan abin ba to shi Allah duk ta inda ka kalla shi yake gaba da kowa a kan idan ka ce mamar ka ce mamar ka ce ba Allah shi yayi maka maman kan ba to me ne tinsa in ka ce babanka ne ina Allah shi ya maka babanka ne idan ɗanka ne ka ce fifita shi akan bin Allah ɗankan ba Allah ne ya maka ba Allah ne baka shi to ta wace fiska za ka fifita wani akan Allah babu mana wallahi sai ta biwa ta wace fiska za ka fifita wani akan Allah ta wace fiska za ka fifita maganan wani akan maganan Allah babu ta tabewa ce kawai tabewa ce kawai a cikin suratul yunus Allah قل من يرزقكم من السماء والأرض من السماء السماوات والأرض أمن أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن أمن يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحج إلا الضلال لا تصرفون جماعة الله يتي قل الله يتي كتنبيئا أمرك man yarzuqukum kun as-sama'i wal ardi wa yake azurta ku daga sama da kasa wa yake zubar muku da ruwa da kuke rayuwa da ku da dabbobin ku samu abinci wal ardi wa yake azurta ku ta ƙasa ma'ana wa yake fitar muku da abinci wa ya baku ma'adinan da kuke rayuwa da su a bayan ƙasa man yamliku sam'a wal absar wa yake da mallakan ji wa yake da mallakan gani wa yake da iko in ya ga dama ya barka kana ji in ya ga dama ya kurumtar da kai in ya ga dama ya barka kana gani in ya ga dama ya makantar da kai wai wannan a hannun wa yake wa man yukritu al hayya min al mayyit wa yukritu al mayyit min al hayy wai wane ne ke kira tsaba bushashshe da za a nika ya zama gari daga jikin danyen zangarniya kuma ya cire danyen zangarniya a jikin bushashshen kwaya in ji Allah haka ce wai kike wannan idan yana tsaye idan ka tsaga na kan shi ɗanye ne amma tsabar Allah ya ce bushashiya ce Allah ya ce bakin ni wa zai iya haka wanda ka binne a kasan Allah ya ce bushashe ne Allah ya ce a jikin bushashen sai in cire in yi Allah ya ce wa zai iya wannan imani ba wa man yi tabbiru sana Allah ya ce wa ce jujjuya al'amura yau ai gobe babu yau ana sanyi gobe ana zafi yau talauci gobe wadata yau ana zafi gobe ana tsari Allah ya ce wannan yanayi Allah ya ce wa yake canza muku Allah da kansa ya ce fa sayaquluna Allah su da kansu Allah ya ce wallahi aslimaka Allah ne Allah ya ce fa qul afala tattaqun to me yasa ba ku ji tsoron sa ba jama'a ku ji wannan karatun wane ne yake da mallakar abincin da za ka ci kace Allah wane ne yake da mallakar gani kace Allah wane ne yake da mallakar ji ka san duk sharhin da za a maka ma'aikatar ku idan an kore ka za a bar ka bar ma'aikatan da gani da ji ko za a cire idon ka ta yadda in kai ba mai mataccen zuciya bane za ka je ka dauki gatarin ka je ka nemi abinci Allah ya ce to amma yau idan Allah ya karbi ganin za ka bar ofishin ko ba ka bari ba idan ya karbi jinka ka zama kurma za ka bar ofishin ko ba ka bari ba to shi Allah idan ya karbi nashi nasu ma da a kore ka su kuma idan sun kore ka ba za su karɓi nashi ba Allah ya ce a falata ƙun wai ne ka za ku ji tsoro na ba ji Allah wadda ganinka a sa yake in ya gada ma yau bai makantar da kai jinka sa yake in ya gada ma ya kurantar da kai abincinka sa yake ranka a sa yake Allah ce wai me yasa ba za ku ji tsoro na ba wadda ma albashinka ke hannunsa kake tsoronsa wadda ka girme shi yake zagin ka kake bashi hakuri ba shi ne ba kawai a hannunsa wadda yau in an kore ka za ka je ka nemi wani aiki ka ci abinci kake tsoronsa Allah ce to ni me yasa ba ku tsoro na Allah sai ce zalikumullahu rabbukumul haq wadda ya muku waɗannan ababa da ji da gani da abinci da rayuwa juya al'amuran ku da gida fa da rabbukumul haq wannan shi ne Allah ubangijin ku na gaskiya wanda yi wannan Allah ce ne na gaskiya ku ji sai yace fa ma za ba a al-haqqi illa dalal Allah ce to bayan wannan karatu bololo a fili na gaskiya Allah ce mai kiran su kuma in ba tabewa ba in ba fata ba inji Allah Allah ke bayarwa shi yasa Allah ya kasa hanyar sun kace daban daban wallahi dan ya nuna mutane shi yake bayarwa idan kai albashi kake karba ka sayi mota wani kasuwa yake yi da hakan kasuwa ya sayi mota wani kafinta ne ya sayi mota wai don Allah ya ga maka ba albashi ke bada mota ba shi yake bayarwa in kana ganin albashi ke bayarwa to ga wani bai da albashin kuma ya sayi mota haka ne haka ne shi da duk al'ummar da suka rayu ba su Allah ba wai da suke jaki ta shekara goma sha uku aka yi a makka ana karanta da tauhidi kawai da ake ana taske sahabbai da san waye Allah za ka ga mutum yi da komai idan ya yi ruku'u sai ya da gyaftansa ya rufe a alƙawarsa amma na rantse da Allah izza a zuciyarsa ko kai ka mulki duniya ba zai ɗauka kanci a hannunka ba saboda ya san waye Allah saboda ya san waye Allah ya san abin duka a hannun Allah ne duka abun a hannun Allah ne jama'a haka ne ko ba ta bane haka ne duka abun a hannun Allah ne duka abun a hannun Allah ne wallahi tallahi babu wanda yake da mallakan misalar zarra Allah ya ce am lahum nasibun min al-mulki Allah nakira shine ɗan hulan dabino kasan shi ba a sa, su uku ne akwai fatila akwai ismira akwai nakira fatil shi ne dan wannan hulan dabino, in kana so dabinan ya yi daɗi sai ka shirya shi shi wannan fatila ko magani ba a yi da shi ismir ne ledan da take cikin dinar zama in kana so dabino ta yi daɗi sai an cire wannan ledan haka ne ko ikir shine dan zaren da yake cikin yankan dabino to waɗannan guda uku duk qur'ani in Allah zai ce mai gidanka ko kamar wannan hulan dabino nashi bai wallahi bai shi abin da ba ma ci ake yi ba Allah ki bai shi to waɗansu ne daga cikin munafukai ana taɗin kafirai irin yanzu yadda ake yi a yi tara da naka amurka a amine ne a abataliya ana ta wannan taɗin Allah ya ce musu amlahum nasibun min mulki Allah ya ce ko kuna jin wai mulki ɗaukaka da ƙasƙantarwa da ciyar da ku gaba da ciyar da ku yana hannunsu ne Allah ya tambayinsu su suna munafinci wa musulmai suna haɗa kai da Allah Allah yake wai kuna tsammani su waɗannan kafirai da kuke tare da su din sha'anin rayuwa na hannunsu ne Allah ya ce wa idan la yu'tunan nasa nakira Allah ya ce wallahi idan da arziki da wadatawa a hannun sulki Allah ya ce wallahi ku musulmai da ba za ku samu ko nakira ba ko nakira in dai in dai a hannun su kake wai kun ɗauka sai kun bi su ku ci gaba Allah ya ce wallahi inda abin haka yake Allah ya ce wallahi da har yanzu babu na kira a hannun Allah a Qur'ani ya ce ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا Allah ya ce. ma yawaddu alladhina kafaru ma yawaddu alladhina kafaru min mushrikina Allah yake babu wani mutum daga cikin ahli kitabi. ba yahude ne ko ba nasari ma yawaddu Allah yake bayi so wal mushrikina haka nan mushrikai bayi ba su so an yunazzala alaikum min hairi min rabbikum wani alheri ya sauka muku daga Allah duk ɗan ƙaisansa Allah ya ce ba su so. Da shi nan aya a Ƙur'ani ma ya waddun lafi da kafaru min alil kitabi walal mushrikina Allah ya ce wallahi ahlul kitabi da mushrikai ba su so an yunazzala alaikum min kairin min rabbikum duk wani alheri ko kamar kura ce Allah ce su gani a hannunku Allah ce ba su so to sai aka ce kuma suna aiko muku da magani kyauta akwai sikir behind magani. akwai akwai tausayinka tausayinka su a kasansu su babu wata su da aikin yi ne babu su duk kasansu su kowa yana da aikin yi siyasa su ce siyasa su ce imma saboda su yi mamaya a tunanance su mallaki tunaninku su muku jagoranci direct ko indirect amma dai akwai abin da suke so amma taimako taimako fi sabilillahi fi sabilillahi wallahi ƙarya ne wallahi wallahi irin kyautar baki su ne eh, irin irin kyautan baki eh jama mu fahimta aka eh saboda haka Allah yace Allahu khairun amma yushrikun Allah shine mafi alkhairi ko abinda suke shirye abinda abinda suke shirka da shi ma'ana ku tsaya ku kalli duk abinda kuka rike koma bayan Allah ku kalli abin da Allah ya Allah yake ka duba wa ya fi tanta ka yi mishi biyayya da ta'a in Allah jama mu fahimta saboda ka yan uwa mu tsaya mu jara tauhidi ka yarda cewa komai na Allah ne kuma komai mallakar Allah ne ka yarda komai na Allah ne komai mallakan Allah ne shi yasa a Qur'ani wurare da yawa aka tana walillahi mulku samawati wal ardi walillahi mulku sama ah, wai mulkin samai da kasai na Allah ne a ga maka duk abin da yake sama na Allah ne duk abin da yake kasa na Allah ne in ma duniyar kake so Allah yake ka zo waje ka in ma duniyar ce to duniyar ta ka ce da Allah wallahi tallahi ta Allah kar ka yadda ka dauki wani tafarki wai ka dauka a bayan kasa akwai wadda zai iya wadata ko ya azurta ka wallahi shi kanshi bai isa ya wadata kansa ba in ka ganshi da abu a hannunsa Allah ne ba shi in ka ganshi da abu a hannunsa Allah ne ba shi Allah ce in ban baka ba ba ne baka manzon Allah yana daga cikin abin da yake ma Allah kira ni yakan ce Allahumma la mani'a lima a aqaita wa la mu'tiya lima mana'ata yakan ce Allah kai kadai ne ba wanda ya isa ya hana wanda ka bawa wanda ka hana shi Allah ba mu kashi ba mu bashi Allah ya samu dace Allah ya mana rufin asiri duniya da lafiya Allah ya albarkace mu Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu mutu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu mutu akan aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace fa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin نعم أنا كما مررت بالبلاد الحكومية وفاري بيان عشان نروح للقراءة فكان أكثر المواقع وأنت في كلمة في سماء a mun yi bayani cewa malamin musulunci ko ba su hukunta kowace waka ce aka haramta ta ba mun yi bayani abin shi ne ma'anar illallabi na amanu wa amilu saliyati waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai akwai daga cikin magabata da waɗanda suka yi waɗansu waƙe-waƙe amma abin da muke magana ba waka ne da ya zama sana'a ba ba waka ne da ake yin shi da kiɗa ba ba waka ne da ake yin shi da rawa ba duk wanda ya dauki wannan sifan sakon Allah ne kuma ba waka sai da ake yin ta da ba a cikin ta ba sannan kuma waka in mutum yana so ya waka in dai waka ce har ba wacce za ta ba da ma'ana mai kyau ba waka sai irin wake waken mawaka to sai an haɗa da ƙarya da komi kafin ta yi daɗi wannan sharɗin waka ce an haɗa ta da sabon Allah saboda haka akwai wake-wake waɗanda ake yin su yanzu ai akwai waƙin infiradi. kaga ai waka ne akan makoma da kiyama haka ne ko yanzu kaga ana sayan kasu cikin yan saboda babu kare san banzan nan a ciki to yanzu inda an hada da kiɗa da waka da yanzu kasafin har roshin ake ana rasawa to saboda haka akwai waka wacce ta halaka wata a wata lokacin ma mun yi bayani insha Allah eh, sai wanda cewa ayyukan da ya koyar da likitoci yin siyasa da gawa yadda ake kula da ciki a cikin yadda ake siyasa kan kawo gawa sai a koyi ciki a ban gane tambayin ba a zo a yanka shi a wannan laifi ne a musulunci annabi ya faɗa a cikin hadisi ina gawa ne ya mutu sannan kuma a zo a yanka shi manzon Allah ya hana annabi ya ce taba jikin mamaci bayan ya mutu daidai ne da taba jikinsa yana rai akwai riwayar abu daud da annabi yake cewa karya kashin mamaci a matsinsa daidai yake da karya kashinsa a rayunsa bayan mamaci ya mutu matsalolin da malamai suka yi fatawa akan wannan shine mace ce ta mutu malamin wannan zamani mace ce ta mutu kuma da santa a cikin ta a daidai lokacin da abin ya same ta ana tunanin za a iya ceton ran wannan to ya halatta a mata aiki a cikin ɗan saboda a abarta ta mutu dan maye mutu wannan na daga cikin abin da su mutane mu ba su fahimta ba mace ce ta rasu da ciki a lokacin da ta rasu cikin bai rasu ba to a musulunci ya halatta a gaggauta kai ta asibiti a je a ce kirayayyen ɗan da yake cikin to kaga wannan sai wani aiki ne na musamman a ce amma ai practical a kansa wannan laifi ne a musulunci jama mun fahimta ba su nemi bera ko wani abu wanda aka ce aka shi har wanda ya ce aka shi bera to sai a kansa Allah ya samu dace yana da wannan saɓani ne da malamin musulunci na wannan zamani suka tattauna ta sosai sosai zama mu fahimta cewa idan an ɗago daga ruku'u za a mai da hannu kirji ne ko da a cikin hannu ne da yawa daga cikin malamin musulunci na wannan zamani irin su malam bin ba irin su malam muhammad sallallahu al wasallam da dai sauransu duka sun tafi akan idan an ɗago za a mai da hannu kirji ne malam albani ya ce a cewa da a yi to amma duka kai kawun sabanin a cikin wani hadisi ne na manzon Allah ingantacce guda daya da annabi ya ce in ka dago daga ruku'u ka tsaya ka daidaita har sai kowane kashi ya koma yadda yake iya hadisi ke kowace gaba ta koma yadda take in ba zai ce ai yadda take dama haka take kafin ka yi ruku'u albani a annabi ya ce yadda yadda take take yadda take haka take abinda ake gudu shine ka dauki wani ra'ayi bisa ta asubanci amma iya dai magana da kajin nan iyakacin sa duk inda ka samu ana tsara iyakacin sa annabi ya ce idan ka dago daga ruku'u ka tsaya kowace gaba ta koma yadda take wannan yadda take shine aka yi tsakanin yaya take wannan ya fahimci yadda take ta koma asali wani yadda yadda take ta koma kan kirji to abinda ake bukata sai ma yanzu in ka kalli yaya take ka ɗauki fahimtar saboda shi ne abin da ka fahimta ba don ka kuntata ma wani ko ka musguna ma wani ko kuma kai don haka kake so kai ba domin za a maka tambaya ranar alkiyama me ya dalilin ka jama'a mun fahimta kuma dukkan sun kai rutba ta ijtihadi a musulunci malam usaimin bin ba su ya kai rutba ta ijtihadi malam albani ma bujumi ne a harkar karatu kuma ga duk ya bada fatawa a cikin su ya halatta ka ɗauka ka bauta ma Allah gurgudan fahimtar ka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la da ka shaida Allah wa atubu muke kan a nan ne kuke shi Allah a kuka da da da an da a ba da kun ji ko kukan wannan bawan Allah ko cewa an sace mishi mashin ɗinsa ne wanda kuma wannan mashin ɗin shine hanyar neman abincin kun ga wata ɗin a ne ko wani abu jama'a mu sa wannan mutumin a cikin addu'ar Allah ya maye mishi mafi alkhairi ko Allah ya dawo mishi da mashin ɗinsa Allah ya bayyana da kayansa wasu ba halakar lafin mafi